Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da numar dalul da kuma niyya muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim ka almasi garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 29 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya za a ji ƙarin bayani kan mahajjatan Najeriya ɗinnan da ƙasar Saudiya ta basu diya saboda cin zarafinsu da jami'an tsaron ƙasar suka yi. Za kuma a ji cewa banafa fa layya sai wane da wani. Can wani gu an ce saba'in da biyar rago guda. wani gu kuma wani dan cilo kowa aka kawo daga can aka ce shi kuma talatin da biyar shanun kuma ba sa taɓuwa ɗari da ɗauri. To Allah shi kyauta za kuma a ji cewa a yayin da miyagu ke ci gaba da amfani da takin zamani wajen haɗa bama-bamai hukumar kwastam ta najeriya ta bankaɗo buhuna 900 na wani irin takin zamani mai saurin ƙona ciyawa mu mun fara ganin illa tun lokacin da muke kokarin mu sa cikin stona mu. saboda nan bakin sto din mu akwai ciyawa sai ya zama to buhu ɗaya sai ya fashe wanda ya zo akan ciyawar nan bayan kwana uku sai ya zo ya kona ciyawar sai muka gane cewa to wannan takin zamani ba mu san abin da za a je a yi da shi ba To kamar kowace ranar talata kuma Suleiman Barma na tafa ta sharhin jaridun jamhuriyar Nijar akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Masu saurare Assalamu alaikum. Da sanyin safe yau ne Koriya ta Arewa ta cilla wani makami mai linzami wanda har ya gita sararin samaniyar ƙasar Japan. Abin da ya haifar da damuwa tsakanin Japan da ƙasar Koriya ta Kudu. minti goma da harba wannan makamin yana gittawa ta sararin samaniyar kasar japan ya tarwatse gida uku ya fada a cikin tekun pacific da ke gabas maso arewacin tsibirin hokkaido na kasar japan kamar yadda gwamnatin kasar ta faɗa sai dai harba wannan makamin bai zame kowace irin barazana ba ga kasashen arewacin amurka kamar yadda sojojin amurka suka faɗa har zuwa safiyar yau dinnan ana ci gaba da ruwa kamar da bakin kwarya a kudu maso yammacin texas inda wannan mahaukaciyar guguwar da ake kira habi ta yi mummunar barna ta haifar da ambaliya ga ɗaya daga cikin biranen afirka mafiya wato amurka mafiya girma sai dai kuma hukumar kula da yanayi na fatan ganin cewa guguwar ta ragu da kashi 25 zuwa 50 na ma'aunin ruwa kafin daga bisani guguwar da ta kawo ƙarshe zuwa ranar alhamis yanzu haka sama da kashi 90 cikin 100 ne na ma'aunin santimita na ruwa ya zubo a wasu sassan jihar texas ciki ko har da birnin houston labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc yayin da mahaukaciyar guguwar na mai biye da ambaliya ke ci gaba da aukuwa a gabashin jihar texas tare da haifar da mummunan illa da ke kara bazuwa amma abin mamaki shine ba samu yawan mace-mace ba kawo yanzu dai mutane biyar suka mutu sai dai ba mamaki a samu kari da zarar mahukuntan kasan suka samu damar kaiwa ga dukkan sassan da wannan bala'i ya gitta wannan guguwa da aka laƙa wa suna harvey ana iya cewa ita ce mafi muni da aka taɓa samu a tarihin amurka domin ko ta yi tumbuɗin ruwa sama da galan na ruwa da ya kai tiriliyan sama da ɗaya a birnin texas sai dai kuma shine mafi karancin da aka samu hasarar rayuka sai dai kamar yadda hukumar kula da teku da yanayin ƙasa ke cewa a shekarar 1990 da aka samu irin wannan mahaukaciyar guguwa a galveston da ke jihar ta texas din mutane sama dubu takwas ne suka mutu wasu ma cewa suka yi adadin ya kai dubu goma sha biyu haka ma a shekarar 1928 irin wannan guguwan ta hallaka mutane a kudu maso gabashin jihar florida da su ya kai 2,500 ita ma katrina da aka yi baya-bayan nan ta hallaka mutane 1,200 kuma ta lalata kusan daukacin birnin new orleans wannan ko ya faru ne a shekarar 2005 haka ma a shekarar 1893 an yi ire-iren waɗannan mahaukatan guguwan da ba a baiwa suna ba kuma suka yi illa kwarai da gaske domin ko ɗaya da su ya laƙume rayukan mutanen da yawan su ya kai 1,100 zuwa 1,400 a louisiana ita ko da ta faru a georgia da kuma south carolina ta kashe mutane da yawan su ya kai 1,000 zuwa 2,000 kamar yadda hukumar kula da teku da yanayin ƙasa ke cewa sai dai yayin da ake danganta wannan mahaukaciyar guguwa da yawan ambaliyar da ke faruwa a gabar teku haka kuma yawan mutane a gabar teku na cikin abin da ke haddasa hakan hukumar ta ce wato guguwan katrina ita ce mafi muni da na nan kusa-kusa da aka taba samu ga dukkan alamun kasar pakistan na neman ta ɗauki tsatsauran matsaya a kan dabarun amurka a afghanistan a yakin wato da yankin kudancin asiya da shugaba donald trump ya ba ta su kwanan nan sai dai kuma a gefe guda jami'an kasar sun yi watsi da zargin cewa pakistan ɗin na neman ta ɗauki matakin da ka iya kawo wa kasar da kuma amurka saɓani yayin da ake ba da sanarwar manufa ko kuma matakin da aka daɗe ana jiran za a ji wato wanda zai ɗauka a cikin satin nan da ya gabata shugaba donald trump ya cicciki kasar pakistan yana cewa ita ce ke mara wa 'yan ta'adda baya musamman ma waɗanda sojojin amurka ke ƙoƙarin ganin ta kakkaɓe su a afghanistan sai dai shugabannin ƙasar ta pakistan sun mayar da martani da cewa amurka na ƙoƙari ne kawai ta laɓe da guzuma ta harbi karsana wajen amfani da ƙasar a matsayin dalilin da ya sa amurka ta gaza cin ƙarfin yakin duk wadda ta yi shekaru shida a cikin ƙasar ta afghanistan ɗaruruwan shugabannin addinin kirista ne suka yi maci a jiya litinin a nan washington dc domin tunawa da tsohon ɗan fafitukan kare haƙƙin bakar fatan nan martin luther king jr musamman akan jawabin nan nasa da ya taɓa yi inda yake kira da a kawo ƙarshen nuna wariyar launin fata bayan wani faɗa da aka yi mai alaƙa da wannan kira nasa babban dan marigayin mai suna martin luther king na uku ya bi sahun masu zanga-zangar lumana jiya litinin tare da reverend al shafton da sauran wasu shugabannin addinin kirista daga ɗariƙu daban-daban sun yi maci ne akan hanyar da 'yan hankoran kare haƙƙin tsiraru suka bi shekaru hamsin da hudu da suka gabata a wata sanarwar da ƙungiyar national action network ta al shafton ta gabatar jiya litinin ta ce ba wai ta damu kawai ba ne da rashin shugabancin da ba a da shi a fadar white house a'a har ma da shirin da mutane suka yi wanda ya kamata su yi magana suka ƙi wannan zanga-zangan dai ya biyo bayan faɗa da aka yi ne tsakanin masu nuna kyamar baƙaƙe da kuma masu sukan masu wannan ra'ayi wanda ya haifar da faɗa a charlottesville da ke cikin jihar virginia inda har wani ya yi kukan kura ya afka cikin taron mutane kuma hakan ya dalilin mutuwar wata mata kana wasu ashirin suka samu rauni iri daban-daban. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, ƙasar Saudiya ta biya diyyar riyal dubu ashirin ga wasu mahajjatan jihar Nasarawa, waɗanda wasu jami'an ƙasar suka wa mutunci. To wakilinmu Nasiru Adamu Elikaya da ke ƙasar Saudiya a halin yanzu ya yi hira da sakataren hukumar alhazan najeriya dr bello muhammad tambuwal kan wannan batun inda ya yi karin haske kamar haka bisa gaskiya akwai wani jirgin alhazai da ya zo daga jihar nasarawa akwai kuma daga cikinsu wasu alhazan fulani wanda bayan sun hito daga wurin bincike na a jami'an shige da fice suka zo wajen jami'ai masu bincike eh, suka so su bincike su amma su alhazan ba su gane abin da ake nufi ba su ba su jin larabci kuma su ma ba su jin yaren waɗancan to kuma su ma waɗannan fulani da ganin su ba mutane waɗanda yake sun saba da tafiye-tafiye ba ko sun san ƙa'idodi ko kuma abubuwan da ya kamata a yi idan an je wata ƙasa to maimakon su waɗannan jami'an na saudi su tsaya su yi musu bayani kawai sai ɗaya daga cikin su ya cafke wannan ɗaya daga cikin mafulatani ɗin eh, kawai sai daga nan ya sa shi ɗaki ya je can ɗayan ya zo suka zo suka yi musu duka har jini ya fita a jikinsu to ganin haka da muka je na samu labari sai na je can wajen ah, inda abin ya faru da na zo na ga yanayinsu kawai sai gaskiya na harzuka sosai sai muka je kuma ah, ma'aikatar hajji muka yi magana da shugabanninsu cewa wannan abin da aka yi fa cin mutunci ne kuma na gaya musu cewa waɗannan alhazan maza maza su sa a kai su asibiti in ba haka ba za mu ƙarar su saboda an ci zarafinsu an yi musu duka kuma an bincike su kuma ba wani abu wanda aka samu alhali akwai jami'an tsaro wanda za su iya zuwa ko da akwai rashin fahimta na yare za a iya zuwa a nemi wanda za su yi musu fassara to daga nan kuma muka kira jami'an 'yan sanda daga nan al'amari ya je har wajen uh, ofishin gwamnan madina lokacin da su uh, gwamnan madina suka ga wannan takarda da hotunan waɗannan alhazan cikin yanayin da suke ciki gaskiya rayukansu ya ɓaci sosai saboda haka suka kira mu jami'an hukumar lazai ta ƙasa da muke nan madina da mai girma ambasada na najeriya wanda yake yana wajen lokacin sai muka je tare da shi muka yi taro muka kuma dawo muka yi bibiya abubuwan da suka faru saboda haka aka kuma ɗauki report aka kai musu daga baya shi mataimakin gwamna na madina gaskiya jikin shi ya yi sanyi har ya so ya zo ya ga shi wanda aka ji mashi ciwo kuma alhakika ya samu zuwa ya zo gidan alhazai a hotel ɗinsu ya duba su kuma ya bada da haƙuri ya kuma ƙaddamar da hanzari na hukuma saudiya kuma ya ƙara ba da hanzari kuma ya alkawalin cewa waɗannan da suka yi musu haka za a hukunta su bayan a hukunta su kuma za su ɗauki matakai su tabbatar da cewa irin wannan cin mutuncin bai ƙara faruwa ba daga baya suka roƙi gafara mai girma ambasada dinmu ah, ya magana da su suka kuma roƙi alhazan gafara alhazan kuma suka ce sun yi hakuri saboda su sun zo aikin hajji ne ah, kuma sun yayi waɗannan mutane suka kawo ɗan kyauta na riyal dubu biyar biyar suka ba alhazan nan guda biyu suka ce suka ba su hakuri suka ƙara ba su hakuri ga kuma ziyarar da shi mataimakin gwamna ya kawo ah, daga nan kuma magana ashe bata mutu ba magana ta kai har ga mai girma kusan shugaban kasa a riyad daga can suka sake aiko wani kwamiti shi ma kwamitin ya zo aka sake ɗauko waɗannan jami'an suka ce a je a kai su asibiti a duba lafiyarsu in akwai rashin lafiya a jikinsu a je a ba su magani sai sun warke alhamdulillah ko da aka zo aka duba su aka samu sun samu lafiya su ma suka kara musu wata kyauta ta riyal dubu biyar biyar watan kowane ɗaya daga cikinsu ya samu riyal dubu goma kuma suka kara ba da haƙuri suka kara kuma yanka hanzari suka tabbatar mana cewa aka kuma kawo su waɗannan da suka yi wannan alhazan duka aka tilasta musu ka roƙe su gafara kuma daga nan hukuma a saudiya ta ce za ta ɗauki mataki na hukunta waɗannan jami'an kuma za su hukunta su ta yadda ba wani jami'i wanda ke aiki a hilin jirgin sama ko na madina ko na jidda ko na ina wannan zai zama darasi gare su ba za su sake cin zarafin wani alhaji ba To a gaida Nasiru da wannan muhimmin rahoto kafin mu ci gaba sai a ɗan girgije da wannan. Salama, yanzu kuma bari mu kaɗa iko inda hukumar kwastan ta Najeriya ta kama buhuna wajen 900 na wani mummunan takin zamani. Babangida Jibrin gare ka. babban kontrola mai kula da rundunar ta shiyar seme alhaji muhammad aliyu alhaji shine ya sanar da hakan a wani taro na manema labarai da ya gudanar kama buhunan takin zamanin wanda kuma ake kyauta zaton wa'adinsu ya riga ya kare ya biyo bayan tashi tsaye ne da jami'an rundunar suka yi na ganin sun aiwatar da dokar gwamnatin tarayya na hana shigowa da duk wasu kayayyaki da aka hana shigo da su cikin gida najeriya musamman ma dai ta kan iyakokin najeriya wato ta ƙasa gaskiya wannan takin zamani da makama an shigo da shi ta wajen benin aka shigo da shi aka tara shi a nan kusa ga boda to da muka ji labari sai muka je muka duba muka kuma kokari muka kwaso shi wajen buhu ɗari tara ne Da muka zo muka duba sai muka cewa wannan takin ya zo daga ƙasa belarus kuma an yi shi shekara 2012 amma zai daina aiki 2015 mu mun fara ganin illarsa tun lokacin da muke kokarin mu sa cikin sto mu. saboda nan bakin sto din mu akwai ciyawa sai ya zama to buhu ɗaya sai ya fashe ciyawan da wanda ya zo akan ciyawan nan bayan kwana uku da ya zo ya kona ciyawar sai muka gane cewa to wannan takin zamani ba mu san abin da za a je a yi da shi ba don tun ana ya fara nuna cewa kamar wani tani ka san tuba da takin zamani yanzu sai in kana da izini izini shine ana ce mashi end user certificate kamar yadda zaka shigo da mota mai sulke sai ka samu izini daga ofishin NSA saboda ba a san niyyar ka ba gona za ka amfani da shi ko za ka hada wani bom ne to anya wannan mataki da rundunar take dauka yanzu bai rage irin kudaden shiga da take samu ba ga dai controller Muhammad Aliyu Alhaji zan ce mun samu ci gaba kuma dan ci samu ci ka na ci baya kaɗan dalili shine na farko yawancin kuɗin haraji da muke samu mukan same shi ne a hanyar motoci ta kumbu da ke shigowa sai gwamnati sai ta kawo dokoki na mota ta kuma ba za ta bi ta boda ba sai dai ta zo ta hanyar ta ruwa saboda haka wannan ya dan kawo mana ci baya ga kudin haraji da muke tarawa amma duk da haka muna samun kayayyaki da ke zowa ta manya-manyan motoci a wannan watan ma ina ganin za mu kai kusan miliyan 600 yanzu dai rundunar kwastam ta nigeria cewar controller muhammad ali ta dukufa wajen haɗa kai da takwarorinta na makwabtan ƙasashe ta ganin yadda za a wa lamarin dakile matsalar su moga da ka iya yin illa ga tattalin arzikin ƙasashen juna bayan kama buhunan takin zamani da aka haramta shiga da su ta kan iyakokin najeriya har ila yau rundunar ta kwastam ta kama motoci da kuma buhunan shinkafa da dama da kuɗinsu ya kai na miliyoyin naira wanda kuma yake zama tamkar hasara ne na kudaden shiga ga gwamnatin najeriya baban ya jibrin murya amurka daga lagos a gaida baban gida to daga lagos kuma bari mu kada abuja inda wani bincike ya nuna cewa bana layyafa sai wani da wani salishu ashaka gare ka A galibin kasuwannin da na ziyarta na sayar da dabbobi akwai karancin masu siyan dabbobin domin yin layya. Jama'a na kokawa kan karancin kuɗi a hannun jama'a abinda ka iya shafar yin layyar a wannan shekara. Na yi kicibis da wani magidanci Malam Bashir wanda yana daga cikin ɗaiɗaikun mutane da na gani a kasuwar inda ya shaida mun cewa farashin dabbobin sun yi tashin goron zabi. sai dai abun tambaya a nan shine abun layyan ya yi tsadar gaske ga shi babu kuɗi a hannun jama'a ko ya lamarin zai kasance ga abun da malam bashir ke cewa ina ta dube-dube aune-aune tukunna eh. can wani gu an ce saba'in da biyar rago guda wani gu kuma wani dan cilo kowa aka kawo daga can aka ce shi kuma talatin da biyar shanun kuma ba sa tabuwa ɗari da ɗauri abin da ya to ma ga yadda za irin wannan lokaci shine lokacin da masu sayar da dabbobin ke cin karansu ba babbaka inda za a iya cewa kakarsu ce sai dai koyaya kasuwar bana take kawo yanzu bisa la'akari da karancin kuɗaɗe da jama'a ke kuka da shi malam hassan na ɗaya daga cikin masu sayar da dabbobin ya ƙara min haske kan yadda kasuwar take a yanzu muna da dubu sittin muna da dubu hamsin arba'in da biyar a yanzu ana amma ya kake kwatanta cinikin da bara eh baran bara akwai kuɗi garin sun ce yanzu kuɗi babu saboda haka su ma suka ɗan rike jikinsu dole mu wa kayan mu sufa yadda za mu samu mu rike kuɗi abin da ya samu rabon mu mu tafi gida kawai al'ummar musulmi a duniya da na martaba wannan sallah da yin layya sai dai karancin kuɗaɗe da kuma tsadar dabbobi ka iya rage yawan masu yin layyan sale shehu ashaka muryar amurka daga abuja najeriya To a gaida sali yanzu kuma bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar inda Suleiman Barma ke tafa da sharhin jaridun ƙasar. Da jaridar Le Matinal za mu fara sharhin jaridun na wannan mako, wacce babban labarin ta ke cewa ƙasashen Libya da Nijar na fuskantar tuhuma dangane da halin da aka jefa Sadi dafi wanda Nijar ta ba mafakar siyasa wata guda bayan kwaduwar gwamnatin mahaifinsa muhammad kaddafi sai dai aka waye gari gwamnatin nijar ta tusa ƙeyarsa zuwa libya jaridar ta ce a wata hira da ta yi a baya-bayan nan da wata kafar talabijin ɗin ƙasar libya lauya mai kare sa'adika kadafi ta sanar da shigar da karar nijar da libya a gaban kotun tripoli saboda a cewarta a kan biliyan 2,400 na sefa gwamnatin Nijar ta damƙa Sadi fi a hannun gwamnatin Ali Zidane. Jaridar La Nation ta ruwaito cewa mutane kimanin hamsin sun samu horo a kan dubarun cire tunanin zuwa cirani daga zuciyar matasan da ke ƙoƙarin ƙetarawa turai ta barauniyar hanya. Jaridar ta ƙara da cewa wata ƙungiya ce ta taso takanas daga turai domin horar da matasan Agades a kan wannan batu. kasancewar yankin na ɗaya daga cikin yankunan da baƙin haure 'yan afirka suka fi ratsawa a kan hanyar su ta zuwa turai duk kuwa da irin matsalolin da ake fuskanta kafin a ƙetare hamada da kogin mediterane zuwa shimgen wayar ƙasar morocco baya ga kuncin rayuwar da ke jiransu a turai jaridar l'essence de l'histoire da ke labari a kan rasuwar shugaban majalisar dokokin kasar burkina faso salif diallo da aka yi wa jana'iza a makon jiya bayan da ya rasu a birnin Paris na kasar Faransa ta bayyana wannan mutuwa a matsayin wani babban rashi ga yankin Afirka ta yamma. A wasu bayanan da ta zo da su a ci gaban wannan labari, jaridar ta ce akwai waɗanda ke shakku a kan wannan mutuwa ta Salif Jallo za ta yi hallakar da shi aka yi domin sautari ya sha nuna adawarsa ga dukkan wani yunkurin almandahanar dukiyar kasar burkina faso in Jilo Sans de l'histoire jaridar le ta aza ayar tambaya tana mai cewa shugaba isuhu ina aka shiga da miliyan dubu ɗari biyu na sefa na harkallar iranium gate jaridar na mai cewa shugaban ba komai ya sa ta yi masa wannan tambaya ba face tana son ta tunatar da shi a kai domin kundin tsarin mulkin ƙasa ya ɗora wa shugaban ƙasar nijar nauyin bin diddigin dukkan wata harkar da ake ganin alamar hazo a tare da ita ta yadda zai ba miliyoyin 'yan ƙasar damar sanin abin da ke faruwa in ji mu rufe sharhin da jaridar Le Harrison wacce ta labarin wani abin da ya faru tsakanin wani mutum da babban amininsa. Jaridar ta rufe sunayen waɗannan mutane saboda dalilai na tsarin aiki. To amma da alama akwai cin amana da koyon darasi daga wannan labari. Domin wannan mutum ya yi ta ziga aminin nasa har sai da ya ga ya shawo kansa don ya saki matarsa. Sannan ya kewaya ya aure wannan mata. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Mai magana Musa Shehu Nusari daga jihar Lagos tarayyar Najeriya. A gaskiyan al'amari mu al'ummar Najeriya abin da muke jira kurin mu ga shugaba Muhammadu Buhari ya yi wa majalisar ministocinsa garan Bawul. wannan ne abin da yake damu al'ummar najeriya a halin yanzu shirin mu ga shugaba muhammadu buhari ya kirkire su ya tsohar da su a ƙasa a nan hankalin mu bai kwanta don a najeriya da farko ba wanda yake kawo shugaba muhammadu buhari cikas a gwamnatinsa kamar majalisar ministocinsa ya kamata ya ɗau matakin gaggawa a kansu tunda ya samu lafiya ya dawo muna masa addu'a wannan bukatar tamu ya biya mana kafin ya biya mana wasu bukatu assalamu alaikum sunana babba haruna bajoga ɗalibi a makarantar adz college of education bajoga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina jajantawa al'ummar jamhuriyar nijar a bisa ibtila'in mummunan ambaliyar da ya yi sanadiyan ƙauracewa mutane fiye da dubu sittin mahallansu muna fata allah ya kawo musu sauki muna fata gwamnatin kasar za ta tashi haikan domin ganin cewa an jara magudanar ruwa haka su ma al'ummar kasar kada su naɗe hannayensu ya kamata su tashi wajen yin ayyukan gayya domin kare sake afkuwar irin hakan a nan gaba. mai magana musa shehu yunusari daga jihar yobe a tarayyar najeriya ina kira ga masu haddasa fituna tsakanin shugaba muhammadu buhari da mataimakinsa yemi oshigbanzo a gaskiyan al'amari wannan al'amari na ku bai dace ba ya za ku yi kuce shugaba muhammadu buhari ya mai da shi saniyan ware wannan ba magana ba ne kun yi kun yi kun gagara kun yi kun yi abin naku ya ƙi cimma yanzu kuma kun koma tsakanin shi da shugaban ƙasa don ku haddasa wani sabon fitina wallahi Allah ne ya ga dama ya haɗa hankalin su dan haka gwanda ku bar wa ubangiji ikonsa. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama da ya fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa nigeria Maganan Namdi Kano da maganansa na biyafara ni ban ga laifinsa ba domin manyan ƙasar nan yan siyasan ƙasar nan su suka koya wa kowane yanki a ƙasar nan in yana son shugabanci ya tada hayaniya ya yi kone-kone ya yi kashe-kashe sa'an nan a biya shi da shugabanci haka ƙungiyar a fere ta yarbawa ta yi su ma yan Niger Delta haka suka yi daga ƙarshe aka biya su da shugabanci to haka su ma su inyamiran Ibo ku gaya musu mana za ku ba shi shugabanci dubu biyu da sha ku gani in ba su yi shiru ba shugabanci suke nema saboda haka manyan ƙasar nan ko kuka ruguza ƙasar nan ko kuka shuka rikici a ƙasar nan a bar ƙuri'a ta yi aikin ta dimokuraɗiyya kenan majority carry the vote in ji bature. To yanzu kuma ga Ladan a yawa ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. Da sanyin safiyan yau ne Koriya ta Arewa ta cilla wani makami mai linzami wanda har gita sararin samaniyar kasar Japan abinda ya haifar da damuwa tsakanin Japan da kasar Koriya ta Kudu. Minti goma da harba wannan makamin yana gittawa sararin samaniyar kasar Japan ya tarwatse gida uku ya fada cikin tekun Pacific da ke gabas maso arewacin tsibirin Hokkaido na kasar Japan ɗin. har ya zuwa safiyan yau ana ci gaba da ruwa kamar da bakin kwarya a kudu maso yammacin texas inda mahaukaciyar guguwar nan da aka kira harvey ta yi mummunar bannan da ya haifar da ambaliya ga ɗaya daga cikin biranen da suka fi girma a nan amurka sai dai hukumar kula da yanayi na fatar ganin cewa raguwa cewa guguwar ta ragu da kashi 25 zuwa 50 na ma'aunin ruwa kafin ranar alhamis a kawo ƙarshen wannan iftila'in yayin da mahaukaciyar guguwar nan mai biye da ambaliya ke ci gaba da aukuwa a gabashin jihar texas tare da haifar da mummunan illa da ke kara bazuwa amma abin mamaki shine ba a samu yawan mace-mace ba To nan muka kawo ƙarshen shirma na wanda lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman maladin Ibrahim Aiwa da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyar mu ta wannan lokacin Malama Zainab Abdulrahman ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa anjima.